بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة وقال بشر المشائين في ظلم الليل إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة وقال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح وقال صلاة الرجل في المسجد تفضل على صلاته في بيته أو وسوقه بخمس وعشرين درجة وقال من تطهر في بيته فأحسن الطهور وخرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة كانت خطوتاه إحداهما ترفع درجة والأخرى تدعو خطيئة وقال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر كان أحب إلى الله وقال سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها وصلوا الصلاة لوقتها ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة وقال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 mu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar talata daren laraba a yau biyu ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama dubu ɗaya da dari hudu da talatin da uku yinin da ya zo daidai da ashirin da bakwai ga watan sha biyu shekarar miladiya ta dubu biyu da sha ɗaya a wannan masallaci mai albarka masallacin modibbo a nan ƙofar ƙaura cikin garin katsina a wannan karatu ko a wannan majalisi na bughyatul mushtaq fi sharhi risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila al-iraq majalisin da muke sharhin sakon da ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya aika wa mutanen iraki musamman mabiya addinin shi'a mai limamai goma sha biyu wannan shine darasinmu na arba'in da bakwai a jerin gwanan majalisanmu a wannan masallaci mai albarka wannan shine na ɗari idan ba a manta ba gabar da ibnu taymiya yake zantawa a kanta shine batu na masallatai a musulunci da yadda musulunci ya umarni da gina masallatai da raya su da ibada ya hana a gina su a kan ƙaburbura ko a makabarta ya la'anci wanda ya aikata haka wancan darasin da ya gabata Ibn taimiyya ya kuro mana ayoyi daban-daban a surori daban-daban cikin alkur'ani mai tsarki waɗanda suke magana a kan raya masallaci da waɗanda suke raya masallaci da kuma yadda ya kamata a raya masallaci a yau kuma za mu ji wasu daga cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda aka ruwaito dangane da raya masallaci wanda waɗannan hadisai kaɗan ne daga cikin ɗimbin hadisan da suka zo kan wannan gaba illa dai ibnu taimiyya ya tsakuro wani abu domin zai yi gini a kansa ibnu taimiyya ya ce wa ƙalan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil janna wanda ya gina masallaci dan Allah ko ka ce wanda ya gina wa Allah masallaci to ubangiji zai gina masa wani gida a aljanna wa hakanan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace Bashirin masha'ina fi zulamin laili ilal masajidi bin nuri tam yawmal qiyama ka yi wa masu kai kawo a cikin dufan dare zuwa masallatai ka yi musu albishir da cikakken haske rana gobe kiyama wa ƙala hakanan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce man ilal masjidi auraha wanda ya yi sammako zuwa masallaci ko ya tafi da yamma a Allahu lahu nuzulan ubangiji zai tanadan masa da wani kaɓaki kullama gada auraha duk sanda yayi sammako ko yayi tafiyar yamma wa qala hakanan yace sallallahu alaihi wa sallama salatul rajuli fil masjidi sallan mutum a masallaci تفضل على صلاته في بيته وسوقه بخمس وعشرين درجة تافي سلسة shi kaɗai a gidansa ko a kasuwarsa da lada ko da mataki ashirin da biyar waƙala hakanan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce man ta fi wanda ya alwala tun daga gidansa fa ahsana tahur ya kyautata alwalar wa kharaja ila masjidi ya fita zuwa masallaci la yunhizuhu illa salah babu abin da ya zaburar da shi zuwa masallacin sai sallah kanat khutwatahu to takunsa guda biyu dagawa da ajewa kenan ihdahuma tarfa'u daraja ɗaya daga cikinsu za ta ɗaukaka matsayinsa martabarsa wal ukhra tadau khati'a ɗaya kuma ta kankare masa kuskurensa wa ƙala annabi sallallahu alaihi wasallam yace salatu rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu sallar mutum tare da wani mutum wato sallar mutane biyu ita ce ta filada sama da sallar mutum shi kaɗai. wa salatuhu ma'ar ne. sallarsa tare da mutane biyu azka min salatihi ma'ar rajul ta fi sallarsa tare da mutum ɗaya lada wa ma kana akthara kana ahabba ila Allah duk sanda suka fi yawa wannan ya fi soyuwa a gurin Allah wa hakanan haka nan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kunu, alaikum umara'u za ku samu wato za a wato za ku samu wasu sarakuna yu'akhiruna as-salata an waqtiha waɗanda suke jinkirta sallah daga lokacinta fa as-salata liwaqtiha to ku yi sallah a lokacinta thumma ja'alu salatakum ma'ahum nafila sannan ku sanya sallolinku tare da su a matsayin nafila waƙala qala hakanan sallallahu alaihi wa sallam yace yusalluna lakum za su yi muku sallah fa in ahsanu falakum in sun kyautata to za ku samu wannan ladan wa in asa'u falakum wa alaihim in kuma sun munana ku za ku samu ladan ku su kuma alhakin yana kansu wa hadha babun wasi'un jiddan wannan babi ne mai yalwa kwarai da gaske wato mai faɗi kwarai da gaske wanda yake nufi hadisan da suka zo a wannan babi suna da yawa kwarai da gaske kamar da kuka ji ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala da yake bayanin raya masallaci daga cikin raya masallaci akwai gina shi a gina shi yayin da babu shi wanda ya gina masallaci dan Allah ya gina masallaci yace ce gashi nan na Allah ne to yana da gwaggwaban sakamako a gidan aljanna domin shi ma ubangiji maɗaukakin sarki zai yi masa gini na musamman a aljanna aljanna tana nan a tanade ba wai daga baya za a samar da ita ba Allah ya riga ya gaya mana cewa ya tanadi aljanna o iddat lil an riga an tanade ta saboda aljanna tana nan har ma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a wasu hadisansa ya ga ya aljanna din har ma ya eh, an abin ya ciro wasu abin nan ya kai hannu zai ciro wasu daga cikin 'ya'yan itatuwanta kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana sallah sai sahabbai suka ga yayi gaba ya mika hannu kuma ya dawo bayan an gama salla suka tambaye shi mun ga kayi wani abu ba mu gane meye ba yace ai wani hantsar ƴaƴan marmarin gidan aljanna ne na miƙa hannuna zan ciro kuma sai na fasa da na ciro to da kun ci har alkiyama tashi ba za su ƙare wato da ya ciro to da har yanzu muna ci ba zai ƙare ba to wanda ya nuna akwai aljannar kuma ubangiji ya tanade ta da kayan marmarinta bal ma annabi sallallahu alaihi wasallama an nuna masa wasu daga cikin sahabbansa a cikin aljannar kamar yadda ya je ya ga ya ji motsin bilal a cikin aljanna ya ji motsin takalminsa har yake tambayarsa wai me kake yi ne har na ji motsin tafiyarka a aljanna wato wani irin aiki kake yi wa Allah ce to shi dai bai san wani abu da yake yi ba sama da idan ya yi alwala to ba zai bar ta haka nan ba sai ya mata raka'a biyu wannan shine arja amalin da ya san yana yi wato wani aiki da yake fatan ya samu ladansa da inda aka nuna masa aljannar annabi sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu har ya ga wata mata a ciki ya fasa shiga ya tuna kishin Umar umar yake cewa alaika ugaru ya rasulullah kai zan yi wa kishiya ma'aikin Allah ya fashe da kuka to duk waɗannan da ma wasunsu duk suna nuna mana akwai aljanna tana nan uiddat an riga an tanade ta haka nan kamar yadda ita ma wuta an tanade ta tana nan to amma wasu hadisai kuma sai suke nuna mana cewa mutum kuma na iya haɓaka aljannar da aka tanadar masa da ayyukan da zai rika yi waɗanda suke ayyuka ne na neman lada na neman kusanci na neman yarda da martaba a gurin Allah to sai wannan kuma ya rika wa aljanna tashi wata wani ƙawa na musamman yana ƙara kayan alatu a ciki akwai ta daman an shirya ta ko iya wannan ya samu to shi shikenan kakarsa ta yanke saka to amma duk da haka wanda yayi wani abu kuma da Allah ya ce in kai zai baka wani sakamako ko zai ƙara maka to wannan abin kuma sai rika haɓaka aljannar taka yana samar da wasu abubuwa kuma na more rayuwa a cikinta a dalilin wannan aikinka kamar yadda aka sani a aƙidar muta'alus sunna kowane musulmi kai kowane halitta da ubangiji ya kallafa masa aiki to ya masa gida biyu ya masa gidan aljanna da gidan wuta ya masa gida a aljanna ya masa gida a wuta saboda kowa yana da waɗannan gidaje guda biyu aikin sa ne zai tantance ina zai je wancan ko wancan dama ko hagu sama ko ƙasa Allah ya sa muna cikin mutanen dama Allah ya sa muna sama ba ƙasa ba haka nan idan aka je mutum ya samu rabansa to sauran guraren da suka yi saura wato kamar dan aljanna ya shiga aljanna kan gidansa na wuta yana nan ba kowa haka nan dan wuta ya shiga wuta gidansa na aljanna yana nan to anan ne ake tagabul sai yan aljanna su mamaye gidajen yan wuta shine da Allah yake nufi da zalika yawmut tagabul wato kai kayi aikin kwarai amma makocinka arne ne to aka je lahira sai ka haɗe gidansa da naka shi kuma can a haɗa mushi nakan da aka yi da ba ka yi abin da Allah shi kuma a ce to duk kayan azaban nan da bicizan nan da kunamun nan da addinan nan da waye kai kuma duk naka ne <laughs> Allah ya sauki to wannan abin da hadisin yake nuna man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna kaga akwai aljannar amma idan ya yi wa Allah wani aiki ya gina wa Allah masallaci sai kuma a gina masa wani ɗaki wani gida na musamman a cikin aljanna ɗin wannan sakamakon wannan abin da ya yi to ya yi wa Allah to shi ma Allah ya masa tukwici babu shakka na Allah ba za ka taɓa haɗa shi da naka ba ba ka taɓa haɗa shi da naka ba na ahsanul husna wa ziyada kai kai dan abin da za ka iya yi amma Allah in ya tashi sai yayi wanda ya fi naka kyau shi yasa a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce walau mihfasi ah, qata ko da kamar kejin tsuntsu ne wannan lil mubalaga fi tasgir amma ba wai ana nufin ka gina masallaci kamar kejin tsuntsu ba to waye zai shiga ana dai nuna inda da iya bakin kokarin ka kai dai masallaci ko ya yake to shi kuma Allah zai maka nashi ginin wannan kuma sai ka gani ba wanda zai yi maka bayanin ga yadda na shi yake kai kai ka gina wancan kuma shi ya gina kaga shattana ma baina fi'ilil makhluqi wa fi'ilil khaliqi kai kai kai wannan ginin da dan abin da Allah ya hore maka can kuma shi Allah ne ya maka to wanda yana daga cikin raya raya masallati a gina su kuma wanda ya haka yana da yana da lada amma da sharaɗin ya don Allah wannan shi ne sharaɗin yayi yi don Allah kamar yadda ya zo a ruwayar tsabarani al-mujam al-ausat hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha manzo Allah ya ce man bana masjidan la yuridu riya'an wala sum'atan bana Allah lahu baitan fil janna wanda ya gina masallaci ba dan riya ba ba dan aji a fada ba ba dan a ji a gani a ce an gani ba ba dan a gani ba ba dan a ji a faɗa ba to wannan ubangiji zai gina masa wani gida aljanna haka sai da wannan sharaɗin idan ba dan Allah ya gina ba ya gina ne saboda an dame shi an matsa masa da da bukata ce kai da Allah aje a musu sa ko waɗanda ba wai dan Allah saboda yawan naci yau aje a ganshi gobe aje a ganshi jibi aje a ganshi a tare shi anan a tura masa wannan a tura masa wannan ci da Allah aje a yi musu yana tsaki yana bata rai wannan ko masallacin da zai gina ya yi haramaini ko ya fi haramaini a girma to ya yi aikin banza ba abin da zai samu saboda ba dan Allah yi ba dan dai kawai an matsa masa an takura masa kawai dai ya rabu da wannan jele da ake a kansa ko kuma a'a saboda baya son ya fita masallatan na jama'a shi ya riga ya yi tangame mai gidansa baya sha'awar ya rika fita masallacin unguwa gafa masallaci kusa da shi dab da shi dan taki kaɗan zai yi ya shiga masallacin amma sai ya rika ganin masallacin talakawa masallacin da ba AC ba kaza saboda haka sai ya ware dan wani guri a gidansa sai yayi ba dan wani abu dan shi ya rika samun inda zai shiga ya sallarsa ba tare da ya shiga cikin jama'a ba to kaga wannan ba dan Allah ya ba shi yasa kai da kake wa jama'a ba za ka iya shigowa kai sallah a masallacin ba daga shi sai ma'aikatansa su kaɗai za su yi amma a kofar shigowa gidansa da kare da 'yan sanda haka ba ka da iko ma ka shigo ya zai bari ma a shigo ce kai ba security kada a bar wani ya shigo saboda haka in sahu ɗaya ake samu to sahu ɗaya nan za a ci gaba da sallah in sahu biyu ne in ma su su uku ne su hudu ne ya dai adadin ma'aikatan da yake da su sai ‘ya'yansa in ya damu ‘ya'yansa su zo masallaci su sallah kenan to kaga wannan ba da za a ce bana lillahi bana li nafsihi ya gina wa kansa masallaci amma in lillahi ne to ba wanda za a hana kuma ya shiga inna Allah ne inna Allah ne to kowa da yake sallah yana da haƙƙi a ciki amma in nashi ne to kuma wannan abin masa kayansa ko sai ku haƙura da naku wannan shine na Allah don haka a sani akwai masallacin da ka gina dan Allah akwai kuma masallacin da zaka gina dan bukatarka baka san gogayya da waɗanda ka rena ba ka san ana ganin ka wani ma zai ce ka gina masalla kana fita masallaci yan maula za su dame shi saboda ka yan maula su dame shi sai yadda ma ɗan maulan ma ba zai isa ya shigo ba ba sai ka ganshi yi maula ba saboda haka a kula da wannan sharaɗin man bana lillahi masjidan man bana masjidan la yuridu riya'an wala sum'atan bana Allahu lahu baitan fil jannah to amma da wani zai gina masallaci amma aka fahimci riya ce za ta sa ya gina ba dan Allah zai yi ba wato kuna da filinku kun saya kun haɗa kuɗi kun saya ko gwamnati ta ba ku kuna so za ku gina masallaci ba ku da kuɗin gina masallaci sai wani zai zo ya gina amma fa dukkan alamu sun nuna shi fa ba dan Allah zai gina ba ko dai zai gina saboda in an tashi zaɓe ku ba ku bashi ƙura ko ku yi masa kamfen a masallacin ko dai wani dalili da zai fito baro-baro don wannan zai yi to shi za ku bashi ya gina ko ku a'a za ku ce a tun da ba dan Allah ne ba mu ba za mu yarda da wani abin da aka yi ba dan Allah ba don ka tafi da kuɗinka ba masu wanne ya kamata a kyale shi ya gina ko ku a kore shi a ce gaskiya tun da ba dan Allah za ka gina ba mu masallacinmu muna so a gina shi akan ikhlasi akan taqwa afaman usisa bunyanahu ala taqwa min Allah khairun amman usisa bunyanahu ala shafa jurfin harin fanhara bihi fi nar jahannam afaman assasa bunyanahu na'am wanda ya gina gininsa akan taqwa zai zama ɗaya da wanda ya gina gininsa kuma ba akan taqwa ba ce kai wannan ginin ba akan taqwa aka yi shi ba ba masu to idan ya zo ce zai yi aiki zai gina masallaci ko zai gina makaranta amma riya'an ba ruwanmu zo ka gina mu dai ai ba riyar za ta sami sallah a ciki ba sallar mu mun yi ta dan Allah kai kuma riyar ka akan ka saboda ka zo kai riyar ba ruwanmu wannan kai da Allah ne mu dai a gina mana masallaci in muka zo muka yi sallah a ciki muka yi ikhlasi a ciki Allah zai karba illa iyaka dai kawai shi wancan da ya ginin bai samu komai ba illa ma wato dakon zunubi da ya yi na ya yi wani abu ba don Allah ba wannan hadisi na man bana lillahi masjidan imam al-bukhari da muslim suka ruwaito shi hadisi ne na ubaidillah al-khawlani yake cewa naji usman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu inda qaulin nasi fihi hina bana masjidar rasulillah lokacin da ya gina masallacin manzon sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya fadada masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina umar ya fadada masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan sayyidina uthman shi ma da yazo a zamanin sa ya kara masa saboda buƙatuwar wato al'umma saboda al'umma suna ƙara yawa masallacin yana ƙara masa yana kara matsewa saboda haka ƙara fadada shi to lokacin da ya fadada shi sai waɗanda suke yan adawa sai su karka cewa kaga ma ya canza abin da manzo Allah yi sai su karka su kansa da wannan wasu wasu zaka ga cewa aikin alherin da mutum zai yi maimakon ayaba yaba masa akai sai kuma ya zama wani dalili na su kansa to irin waɗannan baya da zaka yi da su kai dai ba za ka fasa aikin alheri ba saboda su dan ba dan su kake yi ba ba dan yaban su kake yi ba sau kana yi dan Allah na Uthman lokacin da ya gina masallacin nan aikin alkhairi yayi gabanin sa na Umar yayi kuma sahabbai suna nan babu wanda ya soke shi da yayi laifi to amma a zamanin na Uthman kamar da kuka sani fitintunu sun yi ta faruwa akwai waɗanda suka rika angiza mai kan turuwa suka rika ziga suka rika wato ziga mutane a fito a yi wa na Usman bori. to don abin da yi na alkhairi sai a soke shi a kai. to daga cikin ayyukan da ya yi na alkhairi wanda ya kamata a yaba masa a jinjina masa a ambace shi da shi akwai faɗaɗa masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya yi. to sai aka rika sukansa ana yawo ana yama didin sa ko ina ya canza canza abinda manzon Allah yi. to shine sai yake cewa innakum kad akthartum kuna ta yawo kuna suka na nan da nan da can kuna ta maganganu da yawa wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ni kuwa naji manzo Allah yana cewa man bana masjidan lillahi qala bukair hasibtu annahu qala yabtaghi bihi wajha Allah azza wa jal bana Allah lahu baitan fil janna wanda duk ya gina masallaci dan Allah ko ko ya gina wa Allah masallaci bukair cikin masu ruwaya da yake cewa ina tsammanin ya kara da cewa yabtaghi bihi wajhallahi yana neman fuskar ubangiji da wannan banallahu lahu baitan fil janna ubangiji zai gina masa wani gida a aljanna wannan abin da yake nuna mana wato in aka ce gina masallaci ya kunshi ka gina masallacin da babu shi kwata-kwata ko ku akwai shi amma ka faɗaɗa shi ka shigar masa da gyare-gyare to za ka samu wannan ladan kun ga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam daman yana nan ba wai babu shi ba abinda sayyidina usman yayi shine ya fadada shi ne ya kara masa wato fadi wannan yasa ya shiga karkashin wannan hadisin mambana bana lillahi masjidan ba tare da wannan kuma ya rage ladan wato asalin ladan wanda ya gina masallacin ba ce wannan masallacin namu wani ya zo ya ce zan faɗaɗa muku shi In ƙara yalwata muku shi ƙara gyara muku shi to za a ba shi ladan wanda ya gina masallaci duk da ba shi ya fari ginin masallacin ba tun daga farko sannan kuma wannan ba zai rage wa shi asalin wanda ya gina masallacin ba shi ma yana nan da nashi ladan ba tare da an taɓa komai daga cikinsa ba wannan shine abin da asalin hadisin yake nuna mana hadisi ne muttafaqun alai hadisi na biyu hadisi ne da eh, abu dawud da tirmizi suka ruwaito shi daga buraida ibn al-husayn eh, ibn maja ya ruwaito shi daga anas hakanan ya kuma ruwaito shi daga sahal ibn sa'ad as-sa'idi radiyallahu anhum jami'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace bashiril masha'ina fi zulamil layli kai bushara kai albushir ga masu kai kawo almasha'in siga ta ta mubalaga ta mashi mashi mai tafiya a kafa to almasha mai yawan tafiya ya je ya komo ya je ya komo to nan almasha'in ya nuna kullun za su tafi masallaci daga gidajensu su komo gidajensu a kiran sallah su kuma fita su tafi masallaci aikin kenan saboda haka suka zama masha'ina an gane ko masu kai kawo fi zulamin laili a cikin dufan dare ilal masajidi zuwa ga masallaci ka yi musu albishir bin nuri tam da cikakken haske wato suna fita su tafi masallaci cikin duhu kaga wannan ya nuna ana maganar sallar isha'i ko sallar asubahi na ita ce ake fita a tafi cikin duhu sauraka suna fita sallar asuba ba sallar isha'i suna fita sallar A asubahi don su yi sallah tare da jama'a wanda an keɓance waɗannan salloli da an bato saboda su ne athqalus salati ala munafiqin sallar da tafi kowace nauyi akan munafukai wato munafukai ba kasafai sukan iya fitowa su zo sallar isha'i cikin jama'a ba ba kasafai sukan iya fita sallar asuba su yi cikin jama'a ba wannan ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ishara zuwa ga falalar waɗannan salloli guda biyu kuma kasancewar munafukai suna son idan za su yi ibada tunda ba dan Allah za su yi ba to ku gani kusan suna yi a wancan lokacin masallatai ba ma fitilu bare in ka shigo da isha'i ko da asuba amma san ka shigo ko in za ka tafi a ganka a kan hanya za ka tafi sauraka a cikin duhu ne su kuma suna son a ga suna tafiya ba tun da kaga wannan sallar ba wanda zai gansu ko a hanyar tafiya ko in sun je cikin masallaci ba wanda zai san sun je to me ya dalilin da su je sauraka ma sai ba za su je ba idza qamu ila salati qamu kusala yura'una nas wala yadhkuruna allaha illa qalila Allah ya ce daman ba suna so ne suke tashi su je sallah ba a cikin mutuwar jiki da kasala da ganda suke fita kuma daman suna fita ne yura'unan nas dan a gani ba wai dan Allah ya ce su je sallar ba a'a dan a gani saboda haka sai ba sa zuwa akwai sanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi barazanar ya ma ya ƙoƙona musu gidajensu ya ce na kusa in na himmatu na yi niyya na ƙudurci aniyar in sa a yi wo ƙirare a yi wo itace sannan in sa a tayar da sallah sannan in saɗaɗa zuwa ga mutanen da ba sa zuwa sallar isha'i in ƙona gidaddajinsu ba dan dai akwai yara da mata ciki yara da mata ba a farlanta musu sai sun zo ba a wajabta musu sai sun zo sallah cikin jama'a saboda haka su bai laifin laifinsu da zai sa a ƙona gidajen kuma a ƙona gidajen su ma za su cutu annabi ya fasa yin wannan uƙubar ya so ya musu wannan uƙubar ba dan dai abin da ya hana yi ba wanda yake nuna cewa ashe abin da suka yi ba karami ba ne har ma ta kai annabi sallallahu alaihi zai iya ƙona musu dukiya saboda wannan to ya nuna abin ba ƙarami ba ne wanda yana cikin hadisan da alhanabila suka yi hujja da shi akan wujubi salatul jama'a wajabcin sallar jam'i idan mutum yana jin kiran masallaci a kusa wajibi ne ya ansa kira ya je ya sallar da jam'i su yana cikin hujjojin da suka yi hujja da shi akan jumhur yawancin malamai sun tafi akan sunniyar sallar jam'i cewa sunna ce mai karfi amma su sun tafi akan wajabci kuma suna daga cikin yana daga cikin dalilansu wannan hadisin da muka karanta har ma a wata ruwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da a ce za su samu wani dan romo romo da cinyoyin kaji to da ka gansu sun zo ba kakkautawa ko da can jiki ne sai sun ƙara su wato da a ce wani wata moriyar duniya za a samu to za ka gansu amma tunda sai an je can za a samu ladan to su wasu yadda ma akwai can ɗin ba saboda ka ba abin da zai kawo su to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam anan ya ambaci waɗannan sallo ko ishara zuwa ga waɗannan salloli na asubahi a sallar isha'i da sallar asubahi annabi ya ce kai musu bushara anan ba ana nufin wani mutum a bi ainihi ba ana nufin a yi musu bushara kawai su ji wannan ba wai kai kadai ake nufi da umarni ba wannan annabi da umarni ba wani mutum yake nufi ba yana nufin kowa da kowa ma san masu wannan hali to yayi musu albishir bin nuri tammi yawmal qiyama da cikakken haske ranar gobe kiyama nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aymanihim na rabbana a lana nurana waghfir lana ka ala kulle shay'in qadir hasken su zai rika yawo gaba gare su da bayan su ranar da suke da buƙatar haske ubangiji zai sakanka musu da wannan hasken kuma hasken da attam ma'anar attam ayyuhitu bihim ta ko ina suna ganin shi su gan shi ta gabansu ta bayansu ta duk inda suka juya za su ga hasken yayi can saboda haka a cikin haske suke saɓanin munafikai su za su zo a cikin duhu yawma yaqulu almunafiquna walmunafiqatu lillazina amanu nzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u faltami faltamisu nura faduriba bainahum bisurin lahu bab باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور وبنجي ce ranar منافقي مزاد ماتا ذا mata za su انظرونا كداك تامنا unzuruna نقتبس من نوركم mana, naqtabis min ku ɗan tsaya mu ma mu shiga hasken mana hilar ju'u wa ra'akun faltabisu nura shi ku koma baya turan gini turan zane kun bar hasken ku a baya ina ce bayar duniya ku koma baya can ku nemo hasken ba anan ake samun shi ba anan kowa nafsi nafsi saboda hilar ju'u wa ra'akun a ce da su ku koma baya faltabisu nura faduri ba bainahum bisur sai ayi katanga tsakaninsu da mu'mine katangan nan da kofa batinuhu fihi rahma ciki rahama ce wa zahiruhu min qibalihi al'azab daga gabansa daga waje kuma azaba ce yunadunahum munafikai na kiran waɗancan mu'minai ɗan uwansu wanda suka san tare suke a nan duniya tare ake kujuba kujuba ta yau da kullum tare ake sallama tare ake azumi tare ake fita jihadi da su komai tare ake alam kuma ma'akum ba tare muke a duniya ba ga gida na ga naka da harkoki na tare muke aka yi mun abin nan za a kai mun haihuwa in gaya maka aka maka ka gaya mun. za a aure mu je tare masallacinmu guda kana gani na ina ganinka alam na kun qalu bala eh tare muke ba mu ce ba tare muke ba sai dai tarayyar ba iri ɗaya bace walakin nakum fatamtun anfusakum kun fitini kanku ne kun fada cikin fitina wartabtum watarabbastum wartabtum watarabbastum kun zauna jiran daku kuna jiran ku ga an murkushe musuluncin gaba daya ku koma cikin abokan gabanmu wartabtun kuna ma shakka abin nan da muke yi ma wai da lada ma anya musuluncin ma dai kawai ko dai kawai dai yaudarar saki wa qarratkum al-amani gurace gurace da san duniya kuna jin abin da kuke yi daidai ne wannan ya rude ku wato yana daga cikin tarkon shedan ya jefa wa mutum umniya ya rika ganin shi ne yake yi daidai gashi na yake kan hanyar shi ɗaya amma rika jin shi ne yake daidai ya rika ganin wancan da ya kauce masa ya kauce wa hanyarsa ya kauce wa hanyar gaskiya saboda haka shi zai faɗa cikin bala'i shi ya sa Allah maɗaukin sarki ya gaya mana irin cewa irin wannan tarko ne ɗan yi wa Yahudu da Nasara wa qalu lan yadkhula aljannata illa man kana hudan aw nasara Allah ce me tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin suka ce ba mai shiga aljanna sai bai yahude ko nasara wato bai yahude yace ba mai shiga aljanna sai bai yahude nasara yace a a ba mai shiga aljanna sai ba nasare Allah ce tilka gurace guracen su ne kenan kuma daman shaidan ya yi alkawarin wannan wala umanniyannahum zan jefa musu guri su rika jin cewa a'a dai abin nan da suke haka yake Allah ce ya iduhum wa yumannihim yana musu alkawari yana kuma jefa musu guri to shine Allah ya ce wartabtum wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullah sai da al'amarin Allah ya zo mutuwa ko alkiyama wa gharrakum billahi algharur mai rudar jama'a mai rudar bayi ya rude ku shine shedan don haka waɗanda za su tashi da haske cikakke su ne muminai maza da mata yau matar al-mu'mini na wal-mu'minati ya sa'a nuruhun bai na aidihim wa bi aimanihim bushra kumul yau majannatun ta jirimin tahta al'anhar khalidi na fiha zalika huwa al-fawzul khalidi na fiha abada zalika huwa al-fawzul azim haka ubangiji a annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai wa masu kai kawo zuwa masallaci kai musu albishir anan suna fita cikin duhu to sani ubangiji zai musanya musu wannan duhun da haske a ranar gobe kiyama hasken kuma cikakke imam tabarani a cikin al al awsat ya rawaito ruwaya da isnadi kikkiawa daga abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu manzala sallallahu alaihi ce inna allaha la yudhi'u lil ladina yatakhallaluna ila al masajidi fi dhulami bi nurin sati'in yawm al qiyamah ubangiji zai haska kama waɗanda suke suke wato tafiya zuwa masallatai cikin duhu wato suna tafiya su kauce ma wannan su shi yasa ce takhallalun wato su kauce ma wannan rami su kauce ma wannan abin nan suna kokarin yadda dai ba za su cutu ba saboda duhu kai musu bishara abin nan in Allah zai haskaka musu da wani haske mai ƙarfi rana gobe kiyama haka nan ya fitar a cikin al-mu'jamul kabir da kyakkyawar salsala daga Abu Darda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace man masha fi zulmatil layli ila al-masjid laqiya Allah azza wa jalla bi nurin yawm al-qiyama wanda ya tafi masallaci cikin duhu to zai haɗu da ubangiji ranar gobe kiyama da haske ibnu hibban ya fitar da hadisi shi ma da lafazin man masha fi laili ilal ila al masajidi atahu Allahu nuran yawm al qiyamah haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man gada ila masjidi aw raha wanda yayi sammako zuwa masallaci aw raha ko ya tafi da yamma wato yayi kai kawo zuwa masallaci safa da yamma sallar asubahi ce sallar azahar ce sallar la'asar ce sallar magriba ce shine gada auraha a'adda Allahu lahu nuzulan ubangiji zai tanadan masa da kayan liyafa annuzul tana zuwa da ma'anar liyafa ko annuzul gurin da zai saukar da shi wato masaukin baki ubangiji zai tanadan masa da masaukin baki ko zai tanadan masa da kayan liyafa zai tadar masa da kaɓaki wato na bakunta ma gada auraha duk sanda ya safi da safi ko da yamma wato duk tafiya ubangiji zai masa wannan tanadin duk tafiya ubangiji zai masa wannan tanadin saboda haka yana cikin wato tara wa kansa kayan jin daɗi ne da muriya a aljanna duk zuwa da komowa da zai yi wato gina gidansa yake na aljanna tare da tarawa kansa abin da zai more rayuwarsa a gidan aljanna wani hadisin a zahirinsa yana nuna wanda duk ya masallaci ba a faɗi sallah ba amma makasudin abin da ake nufi yaje masallaci don wata ibada sawa'un sallaci ce wacce ita ce ala ra'sil ibadat da ake a masallaci ko ko ya je wani darasi ko ya je ainihin domin aikata wani abin da yake da alaka da addininsa to babu shakka yana ƙarƙashin wannan hadisi ba bace sallah ba don ya kunshi tafiya masallaci domin aikata dukkan wani abin da yake ibada ne dukkan wani abin da yardajje ne a gurin Allah haka nan manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatul rajuli fil masjid sallar mutum a masallaci tafdulu ala salati fi baiti wa suqihi bi 25 daraja ta dara sallarsa ta fi sallarsa shi kadai a gidansa ko a kasuwarsa da daraja 25 hadisai sun zo daban-daban wannan hadisin an rawaito shi ta hanyar Abu Huraira Abu Sa'id ibn Umar ibn Mas'ud Ubay ibn Ka'ab Anas da sahabbai da yawa da suka yi maganar falalar wanda ya sallah cikin jam'i akan wanda ya sallah shi kadai a gidansa ko a kasuwarsa ko a shagonsa ko a ina ne ba ya zo da lafuzza daban-daban ya zo da lafazin 25 daraja ya zo da lafazin 27 wa 20 daraja da malamai suka yi ta tattaunawa akan waɗannan lafuzza wanne ne ba wanne ne ba wasu ce da farko an ce 50 daga baya Allah ya ƙara ya koma 27 daraja da farko an ce 25 sannan kuma aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi aka ce a an ma ƙara yanzu ya kai 27 wasu malama ka suka hada tsakankanin hadisan wasu suka ce a 25 daraja 25 da 27 din duk suna nan saboda za a samu fifiko tsakanin waɗanda suka je suka yi sallar tare da jama'a wani masallacin ya fi cika akan wani saboda haka zai fi lada shine za a bada 27 wanda bai kai shi cika ba a bada 25 wato 25 wasu suka ce a ai su kansu mutanen sun sha bamban wani zai zama yayi alwala tun daga gida ya taso daga guri mai nisa ya taho cikin nutsuwa har zuwa masallaci wani kuma a kofar masallacin ne yayi kicibi za a yi sallah ya alwala ya shiga ba ɗaya suke da wanda ya taso takanas ya ta tattaki ba har zuwa masallaci da wanda kawai cin karo yayi za a yi sallah kawai ya shiga akai da shi don haka wancan sai a bashi 27 wannan a bashi 25 wasu suka ce a cikin sallar ma wani zai nutsu sama da wani don haka shi wanda ya samu nutsuwa sama da kowa ya samu 27 wanda kuma bai kai shi ba ya samu 25 haka dai malamai suka yi ta ta ainihin ah, tattaunawa wajen su haɗa waɗannan hadisai domin su fitar da wani abu guda ɗaya amma abinda alhafiz ibn hajar yake cewa hadisin yana nuna wanda ya taso daga gida ya yi ɗahara daga gida ya taho shi zai samu 27 daraja wanda kuma ba daga haka ba zai samu ƙasa da haka <clears throat> wasu kuma suna ganin ubangiji ne ya ƙari daga 25 aka ƙara ya kai 27 to falala Allah tana da yalwa ko mai ma zai iya faruwa a nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa wanda ya zo sallah babu shakka yana da wannan lada yana da lada wato yana da daraja fifikon lada 27 akan wanda ya sallah shi kadai wasu suna tsammanin abinda hadisin yake nufi shine wanda ya sallah shi kadai a bashi lada daya wanda yayi cikin jama'a a bashi lada 25 ko da bakwai haka wasu suka ɗauka sai a ce kai yanzu ladan ka ɗaya ni kuma cikin jama'a ne ladan ashirin da bakwai wanda kuma ba haka ba ne abinda hadisin ya ce ta fudulu ta ɗara ta sallar mutum shi kaɗai ta ɗara sallar mutum shi kaɗai da daraja ashirin da bakwai ko da daraja ashirin da biyar kaga ta ɗara wa yana nuna cewa wancan ɗaya ba rak wannan kuma 27 wato idan wancan za a bashi 100 to wannan za a bashi 127 ko 125 wancan za a bashi 50 wannan za a bashi 75 wato akan dukkan ladan da ake bawa mutum daya to wannan ka ƙara 27 ko da biyar akai an gane tunda alqur'ani da sunna sun nuna mana cewa mutumin da duk yayi aikin lada kwaya daya yana ana linka masa shi sau nawa sau goma ila sab'imi'ati dha'fin ila ad'afin kasira. wallahu yudha'ifu liman yasha man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha Allah ce wanda duk zo da aikin lada ɗaya to yana da kwatankwacin wannan goma to kaga kamar da ya faɗa a wani hadisin Allah madaukakin sarki yana ba da lada goma akan aiki ɗaya sannan yana ruɓanya masa su har zuwa ruɓi ɗari bakwai kai har ma zuwa ruɓi barkatai wallahu yudha'ifu liman sha. wallahu wasi'un alim to ashe kaga ashe mutumin da ya yi sallah ta kama yayi sallah sa shi kaɗai? to ba za ka ce ladansa sa ba ai tunda an ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha kaga an ruɓa masa shi guda goma ko ba lallai tsaya goman ba annabi ya ce za a iya ruba masa har zuwa 700 kai har zuwa ma rubi sama da haka to ko nawa aka sa masa dai ko nawa ya kama ladansa to shi wanda ya yi sallah tare da jama'a to za a samu rubin wannan a ƙara masa rubin har zuwa har zuwa 25 ko 27 kaga abin da zarar da yawa zarar da yawa wato in zai samu 700 to wannan 700 sau 27 ko 700 sau abin kaga akwai akwai tazara da yawa to gara basa ce mai tsabar yawa to wannan shine abin da hadisin yake nufi tafdhulu wato tana samun fifiku wato fifikon aka faɗa sannan daraja din nan ba wai lada ɗaya yake nufi ba eh, ce daraja wato lada kwara kwara 20 da a'a ina ba kwara ba daraja din nan baka san iya abin Allah ya tila a cikin kowace ɗaya ba kowace ɗaya baka sani ba idan an ce wanda yayi yayi sallah tare da ya bi yayi sallar gawa yana da qiratun Kiratun da aka ce zai kai dutsen udi girma to kaga magana kwara don wani ka ce kwara kwara shirin sai ga kwara kwaranni ne ba yawa ne da su ba amma daraja din baka san iya girman ta ba Allah kawai shi ya san yaya girman ta yake to wannan hadisi yana cewa salatul rajul fil masjidi sallar mutum a masallaci tafdulu ala salatihi fi baitihi ta dara sallarsa a gidansa wato shi kadai wa suqihi ko a kasuwarsa bi 25 daraja da da daraja 25 hadisin wanda ya fi kusa da wannan shine hadisin Abu Huraira hadisin Abu Huraira wanda yana cikin Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatul rajulu fil jama'a sallar mutum a cikin jama'a to da'afu ala salatihi fi baitihi wa fi ishirin na da'fan za a ninninka ta kan sallarsa shi kadai a kasuwarsa ko a gidansa ko a kasuwarsa ninkin 25 wa zalika haka na samuwa ko zai samu haka ko dalilin da zai sa ya samu haka annahu idza tawadda'a idan ya alwala fa ahsana alwudu'a ya kyautata alwalar sun kharaja ilal masjidi sannan ya fita masallaci la yi illa as-salah ba abin da ya fitar da shi sai sallah lam yakhtu watan, ba zai yi taku ɗaya ba illa rufi lahu biha daraja face an ɗaukaka masa daraja da ita wa hutta anhu biha khati'a an kankare masa an share masa wani laifi da wannan fa sallah, idan idan yayi sallah ya gama tare da liman lam tazalil mala'ikatu tu salli alaihi mala'iku ba za su gushe ba suna ta masa addu'a ma dama fi musallahu Matuƙar yana gurin nan da ya sallah wato masallacin da ya sallah suna cewa Allahumma salli alaihi Allahumma salli alaihi Allahumma arhamhu Allahumma salli alaihi Allahumma arhamhu wato ya ubangiji ka masa salati ya ubangiji ka yi masa rahama Ka yi masa salati Ka yi masa rahama haka za su yi ta masa addu'a matuƙar yana wannan gurin in aka ce fi musallahu ba ana nufin a daidai bigiran da ya salla ba ma'ana a inda ya salla, a masallacin da ya salla, ba za su gushe ba suna masa addu'a wala ya yazalu ahadukum fi salatin man tadhara salah dayan ku ba zai gushe ba yana cikin samun ladan salla. matukar salla yake jira wato kamar sallar yake yi matukar dai yana jiran salla yayi magriba ya zauna jiran isha'i to yana cikin ladan wannan sallan ne da haka su mala'iku za su ci gaba da yi masa addu'a kowa ya san addu'ar mala'ika addu'ar da ta fito daga waɗanda la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma umaru. to wannan yi kusa da lafazin da Ibn Taimiyya ya ambato Waƙala, a wani hadisin na Imam Ahmad da Abu Dawud da Ibn Kuzaima da Nasa'i annabi ya ce man tatahhara fi baitihi fa ahsana tahur wanda ya yi tsarki wato ana ana nufin alwala tun daga gidansa ya kyautata alwala wa kharaja ila almasjid ya fita masallaci la yunhizuhu illa salah ba abinda ya fito da shi ba abinda ya turo shi ya ingizo shi sai sallan nan kanat qutwatahu to takunsa guda biyu daga kafa da ajewa ma tarfa'u daraja dagawar za ta daga shi za ta daga masa daraja wal ukhra tadau khati'a ajewar kuma za ta kankare masa sa abin nan ko kuma takunsa guda biyu in ya taka ɗaya a kafar dama a ɗaga masa daraja in ya taka ta hagu a sauƙe masa wani laifi da yi wannan hadisi Imam Ahmad da Abu Dawud da Ibn Khuzaima da Nasa'i sun ruwaito shi lafazin sa kamar yadda yazo a cikin Sunan Abi Dawud hadisin ubay ibn ka'ab radiyallahu ta'ala anhu yace sallabina rasulullah sallallahu alaihi wasallama yawman as wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallah asuba tare da mu fa qala sai yace ashahidun fulan wanda yazo wato da wanda muka yi sallah qalu suka ce a'a bai zo ba qala ashahidun fulan wanda fa da shi muka yi suka ce a'a kala sai ce inna hataini ne waɗannan sallolin biyu yana nufin isha'i da asuba athqalu salawati ala almunafiqina sallah ce da tafi nauyi ka munafikai walau ta'lamuna ma fihi ma da kun salladan da suke yake cikin waɗannan salloli biyu la ataitumuhuma walau habwan ala ruka da kun zo koda da jan gwiwa ne wato ka karewar haƙuri da wahala ka zo akan gwiwa kana jan gwiwa wa inna saffal awwal ala misli saffil mala'ika sahun farko kamar sahun mala'iku yake wanda ya samu wannan to kamar ya samu shiga sahun mala'iku walau alimtum ma fadilatuhu labtadartumuh da kun san falalar sahun farko to da kun rika tserereniya kowa yana yana son ya riga wa inna salatar rajuli ma'ar rajuli sallan mutum tare da mutum wannan hadisin mu nabi kenan sallan mutum tare da mutum azka min salatihi wahdahu ta fi sallarsa shi kadai lada wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajul yayi sallar kuma tare da shi shi shika wato shi shi abin tare da mutum daya a tare da mutum biyu ta fi lada sama da yayi tare da mutum daya wa ma kasura fa huwa ahabu ila Allah ta'ala duk sanda aka fi yawa to wanda ya fi soyuwa wurin Allah ta'ala wanda ya nuna masallacin da ya fi cika ya fi wanda bai kai shi bai kai shi balada an gane wanda ya nuna masallaci yana gwargwadon cikarsa gwargwadon irin ladan da mutane za su samu waɗanda suka halarci wannan guri wato ko yaushe aka samu ko to za a samu kuma ƙarin daraja ɗin wanda wanda yana nuna in aka yi sallah cikin jami'i ana samun wannan garabasa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sannan kuma har ila yau yawan mutane gurgurdan yawan mutane kuma gurgurdan irin fifiko har ila yau da za a iya samu tsakanin masallaci da masallaci a wannan hadisi ko kula yana nuna takun mutum zuwa masallaci ana rubuta masa shi a ɗaukaka matsayinsa a kuma kankare masa laifinsa kamar yadda bani salama gidajensu suna nesa da gidan annabi sallallahu alaihi wasallam bani salima wanda kabila ce wanda suke zaune a gurin da ake kira yanzu quba abin nan qiblataini kaje akwai inda ake cewa masjidul qiblataini to wannan shine masjidul bani salima ta kabila ce da suke zaune a wannan guri a da can tafiya ce ba karama ba daga nan zuwa zuwa masallacin ko yanzu ma a ce ka tafi a kafa akwai dan jayawa duk da masallacin yanzu ya cinye madinar ta zamanin manzo Allah duka yanzu bayan bubbuda shi da aka yi kusan duk gidajen sahabbai na da da kwaye duk madinar ta kare a cikin masallacin gaba daya amma duk da haka dai akwai tazara to saboda haka sai wasu daga cikin su suna so su rika zuwa akai-akai tunda kaga a irin wannan yanayi ba koyaushe zaka iya samun sallah ba wata ka samu wata kuma ba ka samu ba sai suka su su sai su bar gidajensu na can su dawo su gida kusa da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu a'a ce ya bani salama diyarakum diyarakum tuktab asarukum ku zauna a gidajen ku za a rubuta muku takun da kuke saboda haka ubangiji yana rubuta takun da kuke don haka ku zauna can sanar ku yiwo taku to duk iya taku ku iya matsayin da za ku kuma samu kenan to shi yasa anan malamai suka ce to anan zai rage takunsa don ya samu masallaci a ce za ka zo maimakon ka rika buɗe kafarka ka rika ɗan mammatsi ta saboda an ce duk taku duk kaga wanda ya iya adadin taku ka iya adadin to wasu malamai suka kawo wannan tambayar to shine wasu suka ce a abin da ya kamata da ya tafiyar sa da ya saba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza ataytumul masjid fa ataytumus sala tuha bil waqari was sakina fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'tim amma an samu athar da suke nuna cewa sahabbai suna yin wannan yataqarabuna al khuta cewa suna rage wato tafiya wato suna takaita daga kafa masa sa bude kafa su sosai saboda akwai sanda thabit ibnu aslam bunani ya taso tare da anas za su taho masallaci anas ya dora hannunsa akan kafaɗarsa, sai yake tafiya a hankali shi kuma sabit yana so ya zo masallaci da wuri to amma kuma ganin ga malaminsa kuma sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na rike da kafadarsa sai ya haƙuri suka tafi a hankali da tafiya kamar suna san ɗa shi kuma sabit yana jin tsoron su rasa sallar ma to da suka zo sai bayan an gama sallah sai ana sai ki tambaye sa ka san abin da ya sa na yi haka sai ce bai sani ba sai ce to shi ma abuzar ya yi haka ya tambaye shi ya ce shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ya haka sauraka ashe in ka takaita tafiyar ta kama amma dai ka yadda ba za ka rasa sallah ba kuma wasu malamai suka ce aka tawaye da ka saba tafiyar ka normal abinda ka samu shi kenan shi yasa wasu ke cewa gidajen da gidan da yafi falala gidajen da suka fi falala gidan da suka fi kusa da masallaci ko gidan da suka fi nesa da masallaci eh wasu suka ce shi gidan da yafi kusa da masallaci yafi falala amma kuma wanda yake nesa da masallaci a tahowa yafi falala haka ne gidan da yake jikin masallaci kamar gidan manzo Allah a jikin masallaci yake ya bude kofa ya shiga kuma sannan na jikin masallaci wato ba kasafai zai rasa sallah ba sannan dai wani huci na alheri da za a yi to zai ji shi sabanin na nesa amma kuma aka tashi zuwa masallaci wanda yake nesa sai yafi sai yafi samun lada inda mutum zai yi sallah shi kadai an ce tafdhulu salatul fajr bi 27 daraja to sai sai in ya tashi sai ya sallar sau 27 dan ya kamo wanda ya cikin jam'i. zai yi yayi ya sake yi ya sake sai 27 ah, akwai wata kissa da abul qasim al-bagawi ya faɗa yana ji daga abu ubaid abu ubaid ah, al-khawlani ce wata rana ya je ya rasa sallah da ya rasa sallah da ya dawo gida sai ya yi ta sau 27 saboda ya samu wancan ladan sai ya mafarki ga shi nan a cikin wata tawaga ta mahaya mahaya da wakai shi ma yana kan doki amma da sun tsere masa in ya su kwani sa ina nasu sun yi gaba sun yi masa fintinkau sai suka waiwai suka ce ina ai ba za ka kamo mu ba ya ce saboda me saboda mu cikin jam'i muka yi wato shi da ya yi ko guda nawa ya ba zai kamo su ba su cikin jam'i suka yi kuma ko kula wanda ya yi sallah cikin jam'i shi farilla ce amma in kai sallah kai kadai ba a yadda aika sake farilla ba dole sai dai duk wacce za ka yi kuma ta zama nafila ce amma ba farilla ba to kaga shi waccan dunkulalle farilla ce gaba daya ta zama a matsayin 27 shi kuma wannan guda ɗaya ce kawai yayi wannan ita ce farilla sauran kuma duk nafilu ne to zai nafila ta kama kafa farilla ba zai yiwu ba saboda haka duk yadda ya so ko nawa zai yi ta ba zai yiwu ba akwai masail da ya kamata mu nuna to amma kasancewar lokaci yayi zamu hakura sai sati mai zuwa insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على هداهم إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wanda ya ce assalamu alaikum a malan tambaya ta ita ce kamar yadda ka faɗa imam mahadi alaihi salam wai ba a haife shi ba to amma ka san ko in ce ka yarda zuriyar sana nan a duniya to kaga a akwai renin wayo a nan na ce ban yadda akwai shi ba kuma ka ce na yadda akwai zuriyar shi an taɓa zuriyar abinda babu shi asali babu shi babu shi matsala suka samu an riga an kirga mutum goma sha biyu kuma an ce ga ta inda za su biyo aka taho aka taho sai da aka zo alhassanul askari sai ya zamana kuma gashi bai haihu ba saboda ka kaga dole kuma a nemo ina za a samu ciko haka dole a kirkiri tatsuniya a cikin ƙarya domin a yi ciko da ita to ya za in yadda na yi bayanin asalin abin nan ya ya samo asali saboda haka sai a kawo mun abin da ya warware wannan bayanin amma kawai a ce na yadda babu shi kuma a ce na yadda da zuriyarsa an taɓa mutum da babu ya yi zuriya ahalul baiti akwai ahalul baiti tun da ba shi kaɗai ne daga cikin gidan ba akwai su suna nan ahalul baiti kamar da muka ce duk suna na ƴaƴan Husaini ne da akwai 'ya'yan Hassan ma amma dai zuriyarsa daga daga Fatima ne radiyallahu ta'ala anhu akwai 'ya'yan Hassan akwai 'ya'yan Husaini to Husaini din nan yana da 'ya'ya ba banda Zainul Abidin banda Ali ibn al-Husayn yana da 'ya'ya. sannan Ali ibn al-Husayn din nan shi ma yana da 'ya'ya banda banda wanda suka bawa matsayin akwai Muhammad ibn al-Hanafiya shi ma yana da yana da yana da abin saboda haka maganar a ce zuriyarsa tana nan eh tana nan amma wannan ba shi yake nuna shi wannan mahadin da babu shi ya haike su ba babu ba za ta haifa akwai ba sannan yace kuma dai kuma duk da dai na san ko in ce baka san suwa ya ahlul baiti ba amma ka yarda da hadisin da yace limamai sha biyu za su bayyana ko ka amince to kaga ka ce na yarda kuma ka tambaye ni ko na amince ka yi hukuncin na yarda ko sannan kuma ka ce ko na amince wato ita kanta maganar akwai tafka da warwara in ka ce na yarda ba kuma bukata ka ce sai na amince in ka ce na yarda to ni kuma ina da ikon in ce gaskiya na yarda ko ban yarda ba kuma kai baka da ikon ka ce na yarda ka bar ni kawai in faɗi na yarda ko ban yarda ba amma maganar annabi ya ce limamai goma sha biyu za su bayyana sai ka kawo hadisin ni da na san wannan hadisin ƙarya ne ba gaskiya ba ne cewa limamai sha biyu za su bayyana maganar limamai sha biyu za su bayyana za su bayyana ba gaskiya ba ne abinda na sani la ya zalo hadal islam azizan ma waliya alaikum na ashara khalifa akwai bambanci tsakanin khalifa da imam limamin masallacin nan imam ne amma ba khalifa ba ne duk wani wanda yake jagorantar mutane ta fuskar addini imam ne amma ba khalifa ba khalifa istilahi shine wanda ya maye gurbin wani mai mulki kamar yadda Allah ya ce wa annabi adam khalifa inni ja'ilun fil ardi khalifa saboda shine jagora a lokacin sa babu sama da shi ƴaƴansa duk karkashin suke ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haqqi wa la a ahwa'ahu ubangiji ya kira annabi Dawud khalifa saboda me saboda mulki da Allah ya bashi wa Dawud Jaluta wa atahu Allahu mulka wal hikma Allah ya bashi mulki saboda aka kira shi khalifa ya maye gurbin wanda yake gabaninsa amma ku waɗanda kuka faɗa kuka ce khalifofi ne sha biyu kuka ce imamai ne khalifofi ne su ne khalifofin da hadisin yake nufi waƙi ya nuna ƙarya ne domin a sayyidina ali shi kaɗai da ya riƙe khilafa sai hasan saboda cikin sha biyun da kuka lissafa biyu ne suka yi khilafanci amma sauran goma din ko in ce tara din tunda babu cikon na goma wannan tatsuniya ce sauran tara din babu wanda abinda ba kuke faɗa guje-guje suke suna ɓoyewa a za a yi khalifa kuma ya ɓoye saboda haka magana duk tatsuniya ce mana ina ta mamakin ma kuma ce ba ka san ahlul baiti ba san to su ai su ahlul baiti ba da yake magana na san su ko ban san su ba a mun dai mun sha bayanin su ai ahlul baiti kuma ana jin mu kullum muna fadar ahlul baiti din nan da matsayin su a karatun nan ma mun zana wasu a karatun nan ma mun zana wasu mun ba da tarihin wasu to idan kuma akwai wasu ahlul baitin wanda ba mu san su ba sai ga mana in kuma wannan tatsuniyar ce ahlul baiti to ga wannan kuma wani abu ne daban wani ya ce yaushe ummuna aisha radiyallahu ta'ala anha ta rasu sannan kuma jihadi ta yi ko kuwa a gida ta rasu aisha radiyallahu ta'ala anha ta rasu shekarar hijira hamsin da 58 kuma ba a gurin yaƙi a kashe ta ba a gidansa ta rasu abu huraira radiyallahu ta'ala anhu ya mata sallah idan na kasance idan mutum ya kasance yana yana yin ɗaya daga cikin sallolin nan guda biyu mafi falala amma ɗayar yana yawan makara wato asuba yake nufi da kenan <laughs> to ya ce a iya ce masa munafiki a'a aka ce masa munafiki ba don yana makara layaka dai kawai da ya kokarin yadda ba zai makara ba amma ba wai dan mutum ya yi wani abu da munafiki sifa ce wacce daga an faɗe da take su dai haka suke to amma in wani mutum da gangan da gangan da gangan ba wasu dalilai ya yasa baya zuwa to ya kwaikwayi wata sifa ta munafikai amma shi din ma ba za ka ce masa munafiki ne ta fuskar aƙida sai dai ka ce ko kana kwaikwayon wani aiki na munafikai wanda ya ce ina tambaya game da fassarar waɗannan baitoci ne hayatu iqdamil uquli iqalu wa aktharu sa'il alamin dalalu wa arwahuna fi wahshatin min jusumina wa ghayatu dunyana adan wa wabalu wa lam nastafid fi bahthina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu wannan baitocin fakhruddin razi ne ibn al-khatib shi ya yi su ƙarshen rayuwarsa bayan ya gama rayuwarsa a cikin tarkace na ilmul kalam sun rayuwarsa gaba ɗaya ya ƙare ta cikin ilmul kalam ilmin cece kuce da tawilin sifofin Allah da barin sunnonin annabi sallallahu alaihi wa sallama da jahiltarsu da katsalandan a cikin sifar ubangiji da aikinsa to a bisa ga haka ya rayu rubuce-rubucensa duk akan irin wannan yayi to da ya zo ƙarshen rayuwarsa ya fahimci cewa duk ya ƙare rayuwarsa a banza bai amfanar da kansa ba bai tsaya yayi yi tintintini cikin ayoyin Allah ba ya shigar da kansa cikin rudani har ya zo ƙarshen rayuwarsa bai fitar da kansa daga cikin wannan rudanin ba ilmul kalam bai amfane shi ba hankalin da yake tinkaho da shi da takama da shi bai amfane shi ba shine waɗannan baitoci yake cewa karshen daman wato gabatuwar hankali wato hankali ya wuce gaba ƙarshensa zai samu kansa cikin da bai ne domin zai je idan inda zai kasa yin gaba akwai abin da hankali ba zai rusko shi ba musamman abin da ya shafi sifofin Allah hankali ba zai rusko shi ba la tudrikuhu al-absar wa aktharu sa'il alamin dalalu shi yawancin yunkurin mutane da kai kawansu da ƙoƙarinsu idan dai ba da tofi'in Allah ba to duk a ɓace a ɓata yake wato Allah shine kawai zai ɗora ka akan hanya amma ba ku ji ba ku ji barka ba kai kaɗai wa arwahuna fi wahshatin min jusumina yace irin mu irin mu dan da muka bar sunna muka bar alqur'ani muka bar sunna muka bar tafarkin salaf to rayukan muna cikin kewa da tsoro a cikin jikunanmu mu duk hankalinmu kullum ba a kwance yake ba wa ghayatu dunyana azan wa Wabadu. ƙarshen duniyar ga abin da muka samu a duniya duk wahalar da kai ne da cutar da kai ba abin da muka ila mun wahalar da kan mun cutar da kanmu walam nastafid fi bahthina tula umrina tsawon rayuwarmu gaba ɗaya ba mu amfana da komai ba cikin binciken da muka rika yi siwa an jama'a na fi kila wa qalu face dai mun tare kila wa kalu kila wa kalu in kila kulla kulla kila shikenan magana ba kala Allah ba kala rasulullah wanda ya ce masallaci ne ke da masu kula da shi wajen tsabtace shi kamar kamar ladan to amma masu shugabancin masallacin ba su ba su haƙƙin shi to malam me zai ce to asali ya kamata shi wanda zai yi aikin masallaci ya ɗauka don Allah ya sa wannan a ransa da farko ba laifi masallaci ya rika taimaka masa idan akwai bukatar a taimaka masa din wani watakila zai aikin ba bukatar taimakon kowa shi kansa mai taimakawa ne ba ya da raunin da zaka ce a zo a taimaka masa yana da sana'arsa amma yana da lokaci da ya ware yakan zo ya share masallaci ko ya goge-goge da sauransu akwai kuma wanda watakila yana cikin bukata don haka sai a taimaka masa saboda bukatarsa shi kuma ya sa ikhlasi a cikin aikinsa wannan shine abin da ya kamata a yi shi ya sa ikhlasi kada ya fushi saboda ba a bashi ya ce to ya ma daina share masallacin kowa ya zo ya salla a haka shi za a nuna wa haka yana ga kulla ana karɓar taimako amma ba za a bashi ba ko a bashi ya rena ko ya ce ba haka aka yi da shi ba ko ba a cika masa duka ba ko wani abu irin wannan a su kuma waɗanda suke kula da masallacin idan a shugabannin masallacin idan har akwai halin a taimaka masa to yana da kyau a ci gaba da taimaka masa kada a ki taimaka masa ko ba don komai ma dai a ka aje a sa shi cikin wani wata matsala ta aƙida ta niyya da sauransu wannan ya ce ta yi magana game da sahun farko a yau sannan naji ibnu taimiyya yana cewa man ja a awwalun nasi wa to wato ya rubutun rubuta larabci amma da har bakaken da bakakin boko kaga sai an yi sai an yi ijtihadi sosai man ja awwalun nasi wasafa wasafa fi kai wannan wallahi ba zan iya karantawa ba da ya rubuta nassin da larabci sai in iya karantawa amma yanzu wannan zai wahala ne ah, wannan yace assalamu alaikum fadar Allah innal ladina yubayyi'unaka inma yubayyi'una Allah yadullah yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yankusu ala nafsi wa man awfa bima ahada alayhi Allah fa sayutihi ajran azima sai ya ce in shi'a suna kawo hujja da wannan ayar kan cewa wasu sahabbai musamman Abubakar da Umar da Usman sun warware a mubaya'a da suka yi wa Annabi sallallahu alaihi to ina hujja take ni ai ban hujjar ba ina take Allah ya ce faman yankus fa inna ma yankusu ala nafsi wanda ya warware kansa yawa wanda ya cika abinda Allah ya yi wa Allah alkawari da shi to Allah zai bashi lada mai girma anan an ce Abubakar ya warware ko Umar ko Usman to ya kai ta zama hujja kuma in ka ce an ce faman nakasa sai ka sa Abubakar da Umar a ciki ni kuma sai na sa su a cikin waman aufa ai ban sanya aka yi za a ce wai ana hujja yau da a ce aya ta ce abubakar da umar sun karya to sai ka ce ga aya baro baro ta faɗi sunansu amma haka kawai ka ɗau gabar farko ka cusa abubakar da umar a ciki ba za ka sa su a gaba ƙarshe ba faman aufa bima ahada alaihi Allah abinda duk tarihin su yake nuna kuma sun cika kai wata tuhuma ce kake musu ta banza da wofi wanda shi wanda kake rigimar dan shi shi ma bai yadda da kai ba akan wannan ya yadda da su ya tsaya tare da su ya taimaka musu a jihadin da suka yi saboda haka ban sanya aka yan shi'ar har suka yi hujja ba kai ma mai rubuto wannan bai kamata ka rubuto ka fata mana lokaci ba yau da a ce wani abu ne da shubha ma ba ma wani shubha a ciki ba a da Allah menene aqidar taqiyuddin nabahani wanda ya kirkiro kungiyar hizbut tahrir menene bambanci saki aqida sa da ta ahlus sunna sufi ne ash'ari a sufi ne kuma ash'ari haka ba asali ɗan ɗariƙar rufa'iya ne mutumin falastin ne ko kuma mutumin labanan ne saboda haka aƙida saba ta ahalar suna bace. da haka ita kanta ƙungiyar hizbut tahrir ba ƙungiyar ahalar suna ba suna da abubuwa da yawa da suka kaucewa koyarwa sunan manzo sallallahu alaihi wa sallama da wanda muke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh